Mr. Kala Karkudi Lubo shine kwamishinan hulɗa da jama'a na hukumar zaɓe a jihar Gombe ya bayyana sakamakon zaben kamar haka. An gama zaɓe cikin ƙoshin rai da lafiya a jiha na ƙananan hukumomi. Sa'an nan mun karɓi sakamakon wannan zaɓe da aka yi na kansiloli da na ciyamomi wanda kuma sakamako ya nuna a jam'iyyu da dama sun ɗan yi participating akwai jam'iyyar labour party akwai abga akwai accord akwai pdp akwai apc jam'iyyun nan da kuma uh, undp sun shiga zaɓe a cikin zaɓen dai yadda sakamako ya nuna ita pdp ta yi galaba akan abokan hamayyarsa duka wato kenan ita pdp ta lashe kujerun ƙananan hukumomi da na ma kansiloli kenan wannan haka ne pdp ta lashe zaɓe gaba ɗaya a jihar a ƙananan hukumomi da muke da su guda goma sha ɗaya me za ka ce a dangane da rashin isan wasu kayayyaki a kan lokaci wasu ma suke cewa wasu ba a samu an yi zaben ba nan ya faru saboda a lokacin da muke ƙoƙari mu raba kaya 'yan siyasa sun zo da 'yan kalarensu sun rufe wannan wuri ta ɗau lokaci kafin jami'an tsaro suka tarwasa su kafin nan muka ga kayayyakinmu suna cikin tsaro kafin suka fita don haka in ana cikin irin wannan hayaniya da kuma yadda wasu suka fito da aduna ba yadda za ka bar kaya ya fita ne abin da ya kawo jinkiri a cikin kai wannan kaya daga bisani kakakin gamayyar jam'iyyun siyasa a jihar gombe wanda har ila yau shine shugaban riko na jami'ar apc a jihar gombe alhaji idris barde gubana ya bayyana a matsayin su kan zaben. mushorin jama'iyu na adawa na jihar Gombe kuma mu tare muke da su shine muka haɗa kanmu muka ce mu kira yan mu sanar da kusa duniya cewa gwamnatin jihar Gombe da jami'ar ta PDP sun yaudare mutanen jihar Gombe sun yaudare mutanen Najeriya da sun yi bayan cewa za su yi zaɓe. kuma ga zaɓen ba a yi ta ba. A gwamnan nan mun gan shi ma ya ja kaɗa nasa guda. Ai kaga an kai motoci wajen na yaƙi wajen guda uku a kewaye inda zai zaɓa a gwamnan ai da kunya. Ai yi ba amma in ya je ya rubuta da rufar na ka kara mu kai kotu. A ɗaya gefen kuma bayani daga gidan gwamnatin jihar Gombe na cewa yau ne litinin gwamnan jihar gombe alhaji ibrahim hassan dan kwambo zai rantsar da zababbun shugabannin ƙananan hukumin domin fara aiki Abdulhamid muhammad mura amurka daga gombe a najeriya